muke magana ne fa ayya ga ya ga yanda ake yi da shi ana yi da mutum kaza kaza ka yanda kika san naje yaki a labera ishuru ishuru ya dawo ayya ai shi bai sani cewa batun soja bane ai in ya sani ma ba zai ko daga ido ya kalle ni ala mutum gambo thank you very much sai na saka ka yi sa matan soja sai soja gambo na sifilia na sifilia